hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam na da shekara 1435 daidai da bakwai ga watan julai shekara ta 2014 wannan shine kaset na 18 daga cikin jerin giyar kasusuwan karishan karatun fiqh sira wallafan babban malami al-ustad dr zaid ibn abdul karim zaid Allah da sarki ya saka mishi alkhairi a karatun da muka yi a baya muna ta karanta ainihin wato fawaid waɗanda malam zaid ibn abdulkarim zaid ya fitar mana daga cikin wato ɓangaren sira wanda ya shafi gazwatu hunain da kuma hisaru ta'if mun ji har zuwa kan gaba ta talatin wato fa'ida ta talatin da malam professor zaid ya fitar mana a inda yake ba mu bayani dangane da ainihin muhimmancin a gane yadda musulunci ya kula da haƙƙin ɗan adam da mala ya cire mana wannan ka'ida ƙarƙashin kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a yaƙin ainihin wato gazotu hunain daga kashe mata lokacin da ya ga wata ainihin mace an kashe ta ya ce kar a ƙara irin wannan aiki a inda mala yake mana magana akan cewa lalle musulunci ya ba da muhimmanci wajen kula da haƙƙin ɗan adam za mu tashi a ƙarƙashin wannan gaba a daidai inda mala yake cewa a cikin shafi na 628 wa man yahfaz huquqal mar'ati aw al-insan bi sifatin amma wa man yahfaz huquqal mar'ati aw al-insan bi sifatin amma fi halati al-harb wal qital lahu ajdaru an yahfaza huquqal insani fi as-salb yace wannan addini na musulunci wanda yake ya kula da haƙoƙin mace da kuma haƙoƙin ɗan adam ga baki ɗaya a halin yaƙi da halin ainihin wato rikici na faɗa na huwa ajdaru irin wannan addini irin manhaji na wannan addini shi ya fi cancanta da a ce an yahfaza huquqal insani fi salam ya kiyaye haƙoƙin na ada a yayin da ake halin asalam ake halin zaman lafiya ko as-silm anin as-silm sanda ake halin zaman lafiya wala qad rafa al-islam huquq al-insani hatta innana lanara jaliyan malam yace hakika musulunci ya ɗaukaka darajar haƙoƙin ɗan adam a yayin da har muke gani ƙararra gashi anna huquqal insani fil islam hiya mihwaru maqasid shari'a al-islamiyya cewa haƙoƙin ɗan adam a musulunci su ne abin da baki ɗaya al'amarin shari'ar musulunci da maqasid ɗinta manufar shari'ar musulunci gaba ɗaya tana kaiwa da kawowa ne akan ainihin wato haƙƙin ɗan adam na ƙulu haza profesa zai ya ce muna faɗan wannan magana wal alamu ajma gabaki ɗayan duniya kuma yawa ma ya duniya gaba ɗayan tana ganin abin da ke wanzuwa ala ardil waqa' akan ainihin wato abin da yake faruwa na waki na gaskiya da gaskiya wanda kowa ke iya gani min intihakin li huquqil muslimina ta yadda ake cin zarafin haƙoƙin musulmai fi ba'd al al mutahaddara a cikin wasu al'ummomi waɗanda ake riya ake lissafa su a matsayin al'ummar da suka ci gaba haythu nara al qatl al jima'i a inda muke ganin kisa na ƙari dangi wa tadmiril mudini da kuma rugurguje birane wal manazil da gidaje fauka sukkaniha a saman wato waɗanda suke zaune a cikin gidajen a rusa musu gidaje suna zaune a ciki dunar tafrikin baina nisa'in wa ba tare da an rarrabe tsakanin mata da yara ba wa shiyukhin ko kuma dattawa ba wa baina muharibina muqatilina ba tare da an rarrabe waɗannan mata da yara da tsofaffi ba a rarrabe su daga mayaka waɗanda suke sojoji wa rasul sallallahu alaihi wasallama yamurru bi imra'atin maqtula fi waqti harbin amma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya ga an kashe wata mata lokacin yaki imra'atun wahidatun faqat mace guda ɗaya ce tilo fayinkiru haza yake ainihin wato kyamata wannan abu yake hana shi wa yuwariha ya sanya aka mata sutura wa yanha an qatlin nisa'i was sibyan kuma ya hana a kashe mata ko yara wa tab'an ƙarƙashin karkashin wannan ne faqad qala al fuqaha malaman fiqh suka ce yahrumu qatlun nisa'i was sibyan idza lam yuqatil ya haramta a kashe mata da yara in ana yaki matukar ba sun shigo cikin sojoji ne ana yakin da su ba wannan magana ma da ce undur ibn hajar a cikin fathul bari sharhu sahih al-bukhari a mujallar na shida shafi na 147 da kuma an-nawawi a cikin sharhu sahih muslim a goma na 12 shafi na 48 wannan gaba ita muka fara karantawa a ran nan muka yi mata ta'aliki da cewa al'amarin ya faru ne saboda a yanzu musulmai sun samu kansu a wani zamani wanda al'amura suka gama rikicewa dangane da irin yadda musulmai suka zama wato karan bara ga dukkanin kafiran duniya yahudawa da nasarawa da ainihin wato zindiƙai na cikin musulmai sun haɗu ga baki ɗaya wajen yaƙan musulunci da rubuce-rubucensu da harkar abin nan wato ƙungiyoyinsu na asiri da yaƙi na ainihin fatar baki da yaƙi na makamai da harkar jarida da harkar rubuce-rubuce da kuma tattali ta kowace fuska ana kokarin yakan musulmai da kuma kokarin ƙaryata da danne irin abin da ke cikin musulunci na alheri dan kan mutane su gani da canza gaskiya da kokarin lalata tarihin musulunci da bayyana musulunci a matsayin wani addini ne na kisa addini na takobi addini na yan ta'adda a yayin da su ne suke yin wannan ta'addanci ga shi nan kowa yana gani a yadda muka yi bayani akan irin wato abin da ake cewa double standard shine izdiwajiyatil ma mawqif wato irin ganga bakin ganga ko harshen damo da ainihin turawan yamma suke aiki da shi wajen hukunta cewa kaza yancin dan adam ne ko kaza cin haƙƙin dan adam ne kaza kisan kare dangi ne kaza kare kai a duk lokacin da abu ya shafi waɗanda suke so ko da ke goyon bayan su ko al'ummar su to wannan kare kai ne duk abin da aka yi duk abin da Isra'ila ta yi ma Falasɗinawa to da sunan kare kai yanzu dinnan da muke magana Isra'ila suna nan suna ta lugudan wuta akan garuruwa na Falasɗinawa saboda kawai an tsinci gawo wasu a Isra'ilawa guda uku ana ta rushe gidaje a ta kashe mutane amma duk wannan da sunan kare kai su kuma in suka wurga dutse wannan suka wurga to ta'addanci ne haka abinda aka yi a Kosovo haka abinda aka yi a ainihin wato kasashe na Afghanistan haka abubuwan da aka yi a Iraki haka abubuwan da aka yi a Libya da wurare da dama duka in musulmai suka yunkuro ko magana suka yi sun ta'addanci amma su kuma nasu duk abin da suka yi sunan shi kare kai idan wani shedani ne ya zo ya faɗi magana ya soki addinin musulunci to wannan magana da ya yake sunanta yancin faɗan abin baki shi za a ce yana da yana da right ya faɗi ra'ayin shi ya faɗi abin da ya ga dama game da musulunci za a kare shi kamar salman rushidi musulmi ne ya rida ya rubutu na fasikanci da zindikanci akan musulunci the satanic verse ingila ita ta iwaye shi ta ɓoye shi fiye da shekara ashirin tana ba shi mafaka tana ciyar da shi tana ba shi tsaro tana ba shi wurin zama a cikin kuɗin 'yan ingila a cikin taxpayers money na mutanen ingila saboda mene saboda musulunci ya soka amma da wani yazo mai suna Edward Snowden yazo ya tona asirin abubuwan da America take yi bare-baren nan dangane da ainihin wato leken asiri a cikin kwamfutoci da na'urorin zamani na mutane sai aka ce ya ci amana ƙasa duk duniyar nan aka rasa wanda za su bashi mafaka kwana da kwanaki yana koye a cikin airport a ƙasar Rasha ya rasa inda zai shiga har yanzu neman shi aiki shi bai da yancin faɗan wannan saboda yanzu ya shafi su ne amma wancan yana da yanci ya soki musulunci kuma a bashi kariya a lokacin Edward Snowden ya ta neman ina za a bashi kariya a duniya ya rasa Rasha ma ta bashi kariya ne saboda tana adawa da Amerika ba idan ta yarda da abin da ya ba saboda yanzu haka wato ta yi irin abokin gaban abokin gaban abokina amin abokin gaban abokin gabana to abokina ne abin da yi kenan in ka da abokin gaba shi ma da wani abokin gaba to wancan abokin gaban tunda kuwa da interest daya a gaba to ya zama abokin ka za ku iya hada interest don ku fara da wancan abokin gaban abin da ta yi kenan ba idan dan ta yi da abin da ya ba to kaga ne double standard din a lokacin da za su ce ainihin wato duk wanda ya sake ya soki abin da shafi holocaust da suke cewa cewa da ake an yi ma yahudawa kisan kare dangi a lokacin yakin duniya na biyu da ƙarerayin da suke faɗa kai duk wanda ya fito ya ce ƙarya ne wannan abin to sai sun ga bayan shi kuma tare da binciken tarihi ya tabbatar da akwai ƙarya a ciki amma mutum zai fito yanzu ya ce addinin musulunci ƙarya ne musulunci ba gaskiya bane sai su ce yana da yancin faɗa albarkacin bakin shi kwanan kwanan na aka yi wani yaro shedani a nan Kano ya fito ce bai da Allah ba har sun fara maganganu akan cewa kara mishi komai waya da yancin ya ce bai yadda ba kuma dan musulmi ne a garin musulmai uwa da uba kaka da kakanni musulmai ne suka haife shi saboda ya zo ya faɗi wannan maganganu to shi kenan yanzu a kyale shi ya zama a cikin musulmi ƙwaryen musulmai ya ainihin barnata musulunci kuma an rabu da shi to bambancin mabade na ainihin yancin dan adam a musulunci sun sha bamban da turawa saboda su turawa kamar yadda muka faɗa a da sun rayu ne a barbaric age a lokacin da zalunci ya yawa lokacin da coci take da ita ce take da shugabanci a ƙasashen turawa baka isa ka faɗo wani abu ya saba wa da coci ba munanan akidu na coci da zaran ka faɗa ya saba za a kashe ka ne har lokacin da aka samu su professor Martin Luther suka jagoranci tawaye da aka yi ma fasto fasto da fada fada da suka tashi suka ce to abin kowa ya faɗa yancin duk abin da ya ga dama ta wannan bangaren inda suka samu kansa cikin wannan kuskuren kenan da kuma asalin concept na abin da ake cewa religion addini a wajen turawa ya saba wa da wannan ya saba wa concept din da abin da ake cewa religion a musulunci su abun su religion shine kawai sujuda bauta kawai tsantsaguran bauta duk abin da yake wajen bauta to babu ruwan addinin su da shi sauran rayuwarsu ba za su yi ta ne a ƙarƙashin abin da suke ce ma secularism al-ilmaniyya wato babu Allah a cikin ta gaba daya kowa yayi abin da ya ga dama ko inda mutane su tsara kansu abin da suka ga ya dace da su mu ko a musulunci ba haka ne ma'ana addini ba ma'ana addini shine gaba daya da al'adunmu da rayuwar mu da tattalin mu da komai yana cikin addinin mu haka Allah ya faɗa da yankanmu da menene da menene ko qul inna salati wa nusuki wa mahyaya kuma ma mamati lillahi rabbil alamin da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyale sahabbai ba sai da musu jawabi akan komai tun daga wanke kashi da jima'i da zama tare da iyalai da haƙƙin yara da kasuwanci da bashi da tafiya da tsuntsaye da halittun sama da na ruwa duka labarin suna cikin musulunci kan tarihi Abu Bakar kaga kenan mu a musulunci duka akwai waɗannan to da haka sai suke tunanin wai dole mu yi addinin mu irin yadda suke fahimta addini to kaga wannan shine farkon zalunci a tunanin cewa tunda an ce dan adam na da yancin abin da ya ga dama yayi to shine abin da muka ga dama mu mu shine addini mu ya control din duka rayuwar mu dan me wara mu mu yi ba kamar wannan demokradiya ne da aka ce gwamnatin mutane ko mutane su yi kayan su da kansu to da ya kamata idan demokradiya da gaske gwamnatin mutane ce in aka zo ana so mutane su yi ta sai a ba su dama su faɗi ko suna so su yi ta shine matakin farko da ya kamata a ba mutane dama tunda an ce sai in mafi yawan mutane sun goyi bayan mutum sannan zama shugaba to shin mafi yawan mutane sun goyi bayan abu wannan tsarin wajen zaben shugaba yawan mutane ba su goyi baya ba a shekarar ƙarya ne demokradiya kaka ba mutane ta kai to duk wannan double standard din yana nan a cikin abubuwan da suke wanda ta kai ma har isu isu din kafirai akwai rubuce-rubuce da dama da suka yi a jaridu akwai a majallu akwai littafai da aka rubuta waɗanda aka yi intiƙadi wanda aka yi criticizing wato mawqif na yammacin duniya dangane da abin da ake cewa human rights tun daga ƙungiyoyin human rights watch da ainihin na United Nations ɗin da ƙungiyoyi masu zaman kansu duka an yi intiƙadin sosai game da abubuwan da suke musamman tun daga shekarar 1998 lokacin da aka celebrating din cewa shekara 50 kenan da aka kirkiro da human rights an yi taro lokacin a kasar Faransa an yi wani conference akan wannan mashru'in an samu a wajen ma an yi intikadin mafi yawan da suke double sanadin da suke cewa in su wani suka yi sai a ce ta'addanci in su wani suka yi sai a ce an ci zarafin su akwai wani babban professor wanda yake masanin shari'a ne a ƙasar America wanda yake a jami'a ta ainihin wato Chicago University of Chicago mai suna Jack Goldsmith yana da rubuce-rubuce da dama da yi akan international human rights law and the United States double standard A ga wannan wani article ne da ya buga a mujallar Greenback wanda aka buga a ainihin shekara ta ainihin wato 2008 a wannan shekara wata babban mujalla ce ta duniya ta shari'a ta law mai suna Greenback tana na akan internet shi rubutu ne farfesa ne dan kasa America yayi magana kan haka international human rights law and united states double standards dokokin yancin dan adam na duniya da kuma bakin ganga da Amerika take dangane da su in ya shafe su to ba za su yi aiki da shi ba in ya shafe wasu za su yi aiki da shi Kullum abin da suke kenan akwai rubuce-rubuce da dama da turawa suka yi akan haka wannan kawai misali to mu a bangaren musulunci malaman musulunci a wannan zamani sun yi iya kokarin su sun mayar wa waɗannan kafirai ne saboda wannan al'amarin ya zama yanzu shine abin da ake cin zarafin musulunci da shi magana akan yancin da yancin yara yancin mata yancin faɗa albarkacin banki. kamar yadda na faɗa shi musulunci yana kare al'umma ne gaba ɗaya su kuma kokarin su su kare ɗaiɗaiwa mutane ɗaiɗaiwan kuma shedanu a cikin ɗaiɗaiwan mutanen duk wani shaidani mawaki ko marubuci ko wani manazarci ko wani scientist in ya faɗi magana banza akan addini ko al'adun wasu mutane sai a ce ba komai amma in yi wani bincike na ilimi wanda suke ganin binciken zai tona asirin wani barna da suke yi sai a kama shi a halaka shi an sha sa jami'an tsaro na cikin gida na CIA ko FBI ko makamantan su su kashe mutane kisan mummuke ko a lalata tunanin mutum ko kuma a tono asirin wani barna da ya taba yi irin abin da aka yi ma da ainihin wato The News ta kasar Ingila aka tono asirin barnar da shugaban ta ya taba yi aka yayata a duniya yanzu jaridar da bata nan an daina buga ta dole ya resigning ya da kamfanin saboda ne saboda ya tona asirin wasu makarkashiya da America suke to suna yin irin wannan a duniya a ko'ina kisa blackmail suna yin ainihin wato double crossing babu abin da ba sa yi don su cimma manufarsu ya kamata musulmai su san wannan akwai malaman suke da dama da suka yi musu da martani a rubuce rubuce ga wasu daga ciki zamu ishara saboda dalibai yan uwa su duba su karanta akwai malam Dr. Muhammad Fathi Usman, ya da da suna huququl insan baina shari'atul islamiyya wal fikr al garbi haƙoƙin dan adam tsakanin shari'ar musulunci da kuma irin wato western ideology irin tunanin turawan yamma yayi kokari yayi muƙarana ya tattauna maganganun ya nuna inda kurakuran suke da kuma inda musulmai suka samu gazawa a aikace abin da ya ba waɗannan kafirai dama suke irin wannan surutan akwai kuma wani babban marubuci mai suna Haitham Manna wanda shi da wasu research group ɗin shi suka yi rubutu mai suna Mustaqbal Huququl Insan Al-Qanun duwali wa Ghiyab muhasaba wannan littafi akwai fasaran shi na turanci mai suna The Teacher of Human Rights Impunity and international law cewa menene abin da yake zai faru a nan gaba dangane da yancin dan adam a wannan zamani da ake samun wato rashin gaskiya dangane da masu tunanin su ga yancin adam suna da munafurci yayi hasashen cewa wannan zai sa mutane za su dinga tawaye mutane za su dinga kin yadda mutane za su dinga da kayar baya kamar yadda muke gani a wurare da dama mutane su ɗauki makami a hannunsu ko kuma akalla a samu irin abin da OIC ta yi Organization of Islamic Conference shi kokari tun shekarun baya suka rubuta nasu ainihin wato badil kama a ce substitute na hukukul insan a musulunci kuma sun ta tafiya da shi duk sanda za a yi assembly general assembly na United Nations sukan je da wannan daftari su nemi cewa lalle lalle a yi adoption din shi cewa kasashen musulmai ga irin nasu hukukun amma baya kai labari saboda veto power na wasu tsirarin kasashe sannan an daɗe ana ƙoƙarin a sanya cewa a cikin abubuwan da aka baiwa mutane yanci su dinga faɗa a hana mutane sukan addini da al'adun wasu amma saboda shedanci suka kira da wannan abubuwan kuma wannan suke tada da gingimu kullum sannan akwai littafin ainihin da wani mutumin kasar Katsina nan mazaunin kasar Malaysia ne suna Dr. Musa Umar Kaita ya rubuta mai suna mafhumu wa zata insan fi shari'a al-islamiyya wa nizam al-siyas siyasi alwadai ma'anar da kuma bambancin da ke tsakanin haƙoƙin ɗan adam a shari'a musulunci da kuma irin waɗannan dokoki waɗanda ake sanyawa mutumin ƙasar katsina ne amma yana zaune a ƙasar malaysia professor ne na islamic studies akwai kuma hukukul insan fil islam na babban malami doktor abdul muhsin at-turki tsohon minista na ainihin al-awqaf a ƙasar saudi arabia babban malami wannan littafin kusan yafi kowanne muhimmanci a cikin littafin saboda ya tsaya yayi nazari da bincike na ilimi kuma malami ne ƙwararre, masanin zamani masanin ilimin musulunci ya bayyana abin da ke cikin musulunci na falala da abin da ke cikin waɗannan rubuce na kafirai na barna sannan akwai malam Dr. Zayyad Ibn Ali al aljurjawi jurjawi wanda profesa ne a Jami'atul kudus Al-Maftuha yana da littafin mai suna Huququl Insan fi Tarbiyatil Islamiyya wa ba'd al-falsafat at-tarbawiyyah al-gharbiyya shi ma shi ma comparative analysis ne tsakanin musulunci da waɗannan na kafirai din sannan akwai Dr. Yahya ibn Muhammad Hassan Zamzami wanda shi ma professor ne na ulumul Qur'an amin ulumul shari'a a jami'a ta Ummul Qura dake ƙasar Saudi Arabia ya littafi mai suna Al-Manhajul Akhlaqi wa Huququl Insan fil Qur'an tsarin ɗabi'u da kuma haƙoƙin ɗan adam a cikin Alƙur'ani mai girma dirasa ce ta ta keɓanci alƙur'ani mai girma sai kuma dr yasin muhammad hassan wanda shi ma profesa ne na islamic studies a jami'ar baghdad ya da tafi mai suna hukul insan wa demokratiya shi ma comparative analysis ne tsakanin musulunci da democracy sai kuma wani babban lauya a ƙasar misra mai suna ainihin wato nabal jamal ya da tafi mai suna hukul insan wa hurriyatuhu al-asasiyya haƙoƙin ɗan adam da kuma ainihin wato basic rights ko kuma fundamental rights na dan adam duk waɗannan littafai ma littafai ne da ya kamata ɗan uwa ɗalibai shi karanta su rice su dangane da fahimtar inda musulunci ya sa gaba dangane da ainihin wato haƙoƙin ɗan adam da kuma bayani akan ya ya kamata ɗan adam ya kasance musulunci ya ba ɗan adam haƙƙi iya haƙƙin da ya kamace shi amma kuma yana da iyaka shine cewa akwai muqaddasat akwai abubuwan da suke sacred ba a taɓa su domin su duka haƙƙin nasu ya damfari ne akan a bar mutane su dinga yin wasa da al'amarin addinin musulunci su karyata abin da suka ga dama su gaskata abin da suka ga dama su suranta musulunci yadda suke so su ainihin barnata abubuwan da suke tabbatutu a musulunci Allah shi kyauta sannan kuma akwai wani malami wanda shi ma masani ne na ainihin wato a siyasa da kuma tattali shine Dr. Abdul Fatah Raji malami ne a jami'a ta university ta university ta Lagos shi kuma yayi littafin mai suna Studies in Islamic Political Thought and Ideology wannan littafin shi kuma kokarin da yi ne tabbatar da cewa musulunci da haƙoƙin da ya bai wa ɗan adam sun girma na turawa tun kafin turawa san mai haƙƙin adam ake da wannan a cikin musulunci da ƙoƙarin lalata tunanin waɗanda suke ganin a ah, to ai a cikin musulunci akwai demokradiya akwai capitalism da wasu abubuwa ya tabbatar da cewa saboda musulunci yayi predating waɗannan abubuwan ba zai kace musulunci ya kama da su sai dai su ne suke satan wasu abu daga cikin musulunci ko kuma an ma dauki magana mafi sauki a ce da su da musulunci suna kama a wani waje yayi kokari sosai wajen tantance maganganu masu muhimmanci a cikin waɗannan littafai a cikin wannan ainihin lakcoci da ya rubuta wanda asali lakcoci ne da ya gabatar ma ɗalibai da yake koyar da su ainihin wato political islamic thought a cikin university Allah ya saka musu da alkhairi a ce waɗannan kawai isharori ne zuwa ga wasu ainihin wato wuraren bincike da ƴan uwa ɗalibai za su iya ƙara bincike ga da waɗannan matsaloli domin in ka zo magana ka san abin da zaka faɗa in kuma kaga abubuwan da suke faruwa ka san da ya kamata ka fahimci su dan galibi tunda suna yaƙan mu da mijiya, ba ma waye gari sai dai kawai mu ji muna faɗa irin kalmomin su muna irin tunanin su kuma na fasara abubuwa da suke fasarawa yanzu kaga sun lakana mutane kalmar yan ta'adda kuma kowa ya kama kuma waye dan ta'adda kai asali shine mai kishin addini shi ɗan ta'adda sau ya ɗauki makami ko bai ɗauka ba yana yana yana da kuskure ko bai da shi in dai ya ce shi ɗan kishin addini sun shi dan ta'adda sun lakana wa mutane kalmomi da dama misali raba kan al'umma musulmai da suka yi yanzu misali sai dai a ce north african countries maimakon asali sunan wurin al-maghrib al-arabi maimakon a ce ainihin wato a al-khalid al-arabi sun mai da shi ya koma sunan wajen mene sunan shi middle east a sharq al-awsat duk lakana mana waɗannan lafuzan ba ma faɗa abin da za mu nuna mana da alaƙa da juna da zaran an ce kawai ƙasashen arewacin afirka sai mu ga ba 'yan uwanmu ne ko kuma kasashe ne na ƴan uwan musulmai nan kuma yammacin Afirka ko kuma nan sunanta Najeriya shikenan duk abin da ke faruwa a Niger babu ruwan mu kaga duk sun lakanta mana ire-iren waɗannan tunanin ba mu ma sani ba muna gun su to ya kamata mu dawo cikin taitayin mu da kuma wa'ayin mu Allah shi kyauta a wannan shine ƙarshen bayanai da malam Zaid ibn Abdul Karim Zaid ya mana dangane da fawaid da ya fitar a cikin fiqh sira na yakin ainihin Hunain da kuma Hisharu Taif sai dai akwai wasu fawaid guda biyu waɗanda bai faɗa ba anan wasu malamai sun ishara zuwa gare su na farko shi ne cewa a cikin wannan faɗa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi ma mutanen Madina ya nuna mana halaccin kenan za a iya yi mutum gori idan akwai maslaha ma'ana shugaba ko malami ko uba ko uwa ko wani jagaba zai yi ma mabiyan shi jawabi hatta kai ya musu gorin alherin da ya musu uba zai yi ma yaya gorin tarbiyyar da ya musu malami zai yi ma ɗaliban shi gorin karantarwar da ya musu idan akwai maslaha dan ya tuna musu falalar shi akan su ya kuma nuna musu abu ne dace shi kaga manzo Allah ya musu wannan gorin cewa na same ku cikin bata na shirtar da ku na same ku cikin kaza amma wannan idan akwai maslaha ne dan ba shine asali ba domin asali shine la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kar ku bata ainihin wato aikin ku na sadaka da gori ko kuma cutarwa amma in ta kama ana iya yi sannan kuma cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma mutanen mutanen Hawazin su tashi a masallaci su roƙa cewa a dawo musu da iyalansu shi ko manzo Allah ya goyi bayan wannan roƙon ta hanyar ya ba su na hannun shi da na mutanen gidan shi kowa in ya gani yayi malamai suka ce wannan na halaccin mutum zai iya roƙo a masallaci da izinin shugaban masallacin idan shugaban masallacin ya ga dacewa haka irin tashin da wani zai ya ce shi matafiyi ne mabukaci ne kaza kaza kaza cewa ya halasta amma da izinin shugaban ya zama ka faɗa ma shugaban wurin kuma ya yarda kuma ya goyi baya kuma idan aka zo ba da sadakan shi ya fara bayarwa yadda annabi ya fara yi sallallahu alaihi wasallam da in akwai bukata wani wanda yake ya shiga cikin kunci a rayuwar shi ya zo masallacin ku yana neman taimako to ya fara neman waye shugaban wajen liman ne ko shugaban cibiyar ko makamancin haka ko wanda aka nada a matsayin wannan shugabanci sannan ya zama sun gamsu da bukatun shi cewa lalle ya cancanta a neman mishi kuma ba su da yadda za su yi su bashi ma'ana ba su da wani asusu da za a ba kawai a bashi don manzo Allah inda yana da yadda zai yi da bai bari an yi wannan ba to in haka ta tabbata babu laifi ya tashi ya faɗi bukatun shi ko kuma a faɗa a madadin shi sai ce to ƴan uwa a taimaka mishi dan uwan mu ne matafi ko mara lafiya ko bukaci kuma kamar haka wannan ya halasta abinda ba daidai ba shine mutane su mai da shi sana'a wani in ya dinga bin masallaci har sai ya gamu da mutanen da ya gamu da su a masallaci a kunya tashi kuma kamar haka ya shafa ruwa to wanda duk yake roƙon mutane alhalin yana da abin da zai ishe shi to ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim cewa idan an bashi to wuta aka yanka mishi ya rage ya karba ko kai ya karba Allah ya sa mu dace to za mu shiga kai tsaye za mu shiga al-mabhasu salis fiqhu sirati fi ghazwati tabuka fiqhun da ke cikin sira dangane da yakin tabuka wane mutum yakin tabuka aka ga shahararren yaki ne a ƙasa Hausa yadda yake kuma a yadda ya shahara din a matsayin tatsuniya ne ko wata malhama wato wani epic wani babban labari na gwaraza wani abin mamaki sai da Allah yake ta kodawa a wannan yakin sai ma jakin ta buka ba domin shi annabi ya bari gadin iyalan shi a Madina za mu zo mu ji haka amma kaga yadda ake ta labarin tun muna yan yara muke jin wannan wake na mu je ta buka wajen gaba mu shiga aljanna ba game da hisabi ba Allah ya ji kan wannan dattijo da yake ta wannan waka da ita ake yin wa'azi a take ce kafin mu shiga tabuka wani gari ne da har yanzu sunan shi kenan tabuka a da wancan lokaci yana tsakanin garin da ake ce mawadil qura da kasar sham kaman kan iyaka ne amma a yanzu da muke magana tabuka jiha ce a ƙasar saudi arabia tana da nisan kimanin kilomita 700 arewacin birnin madina jiha ce wacce ke da mutane da garuruwa da local government da gwamna da komai take da masana'antu take da ah, kimanin mutane sama da dubu ɗari takwas ƙarƙashin ƙididdigar da aka yi a alken mutane da ke zama ƙasar kabuka sun kusan miliyan guda wata ƙirya zama sun kai miliyan ɗaya to wannan gari shine da aka yakin tabuka a wancan lokacin kwatan da ka gani tafiya kilomita 700 wataƙila kamar daga nan zuwa ibadan kenan ko makamanci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da adadin sojoji mutum dubu talatin a wannan yaki kamar da Imam Zahabi ya bayyana a cikin littafin shi na Tarikhul Islam wa wafiyati mashahir wal a'lam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da sojoji sama da 30 kissan yakin Tabuka jama'a da tarihin yakin Tabuka ba zai taba yiwa ya cika cip ba ba tare da fassaran suratu at-tauba ba to gashi kuma mu ba tafsiri muke ba ba malaman tafsiri bane amma dole za mu ci ma malam Umar albasa nan. ko kuma mu ce mu ci mishi dabino ko in Allah ya raya mu har lokacin da za a kai tafsirin ta tauba to mutane za su sha wannan karatu a gurin malamin mu na tafsiri na wannan cibiya shine malam Umar Abubakar abin nan Mustafa Allah ya kare shi Allah ya saka mishi alkhairi in Allah ya so idan ya zo daidai wannan sura to babu shakka na san za a ji tarihi da cikakken bayani dangane da haka da kuma dan uwa malam ainihin wato awal mai shago idan ya zo cikin littafin muslim can kitabu sir sir wal magazi ma za a ji karatun ainihin wato yakin tabuka cikakke da kuma dan uwa malam dauda az-zahiri a katin sahih bukhari shi ma in aka zo na san za a ji karatu cikakku a waɗannan wurare amma a nan ba zai yi bayani cikakke ba domin dama dai ba asalin sirar ce damuwar ba fiqhun da za a fitar daga sira shine damuwar sannan kuma in har za a yi sirar cikakkiya to da sirar ce cikakkiya dole sai dai a dauko bukhari ko a dauki littafin zahabi na tarihin islam ko al-kamil fi tarikh ko littafin ainihin wato at-tabari na tarihi sannan a iya cika bayani dangane da tabuka musamman a wannan kasashe namu waɗanda rudani ya shiga cikin tarihin wannan yaki amma za mu iya yin mu insha Allah wajen takaita bayanai da mas'aloli da ishara zuwa ga masadir waɗanda za a iya dubawa don ganin ƙarin bayani akan wasu abubuwan da za mu faɗa muna neman taimakon Allah sai mu ce mala yace fiqhu sirati fi gazwati tabuka fiqhun da ke cikin sira na ainihin yakin tabuka amara rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ashabahu fi shahri rajab min al-aam at-tasi bi tahayyu li ghazwi ar-rum manzo Allah sallallahu ya umarci sahabban shi a watan rajab na ainihin shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama bi tahayyu cewa a shirya li ghazwi ar-rumi dan akai marumawa farmaki mutanen kasar sham وذلك في زمان min usratin nasi wannan umarni ya zo daidai lokacin da mutane suke rayuwa cikin kuncin rayuwa kuncin talauci ana fama da fari da yunwa da rashin abinci wa shiddatin min al da tsananin zafi ana cikin bazara wa jadabin min al da kuma karancin ruwa ƙasa ta bushe ana cikin fari da ainihin annoba ta rashin ruwa wa hina tabat istimaru a lokacin da 'ya'yan itace da binai da inabi da makamantansu sun riga sun nuna sun yi lugub wannasu yuhibbuna al-maqama fi thimarihi mutane suna kaunar su dinga zama a cikin gonakin su idan gari ya waye sai mutum ya tafi cikin gonar shi je ya kwanta a cikin inuwa yana shan inuwar wannan wuri yana shan ruwa na cikin koramar da ke gonan yana cin yayin itacen saboda zafi da ke cikin garuruwa mutane abin da suke ta kauna kenan abin da suke yi kenan wa zilalihim da inuwar bishiyoyin wa yakrahuna shukhusa ala alhali min az-zaman alladhi suna jin kyama da wahalar su fito cikin sararin rayuwa a yanayin da suke ga wannan halin aka ainihin kira yakin tabuka shi ake ce musu jaishul usra ko gazwatul usra yakin tsanani da kunci yakin talauci da wahala Allah shi kyauta malai ce wa kana rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qallama ya fi ghazwatin illa kanna anha ya kasance manzo Allah alaihi salatu wassalam so da dama mafi yawan lokacin zai fita yaki to sai yayi kinaya ma'ana idan za a kama hanyar kwanta gore ne sai ya ce Kano za mu ci in za a kama hanyar Kaduna ne sai ya ce Lokora za mu ba zai faɗa asalin inda za a je ba sai yayi kinaya saboda ya zama su waɗanda za a kai farmakin a sammace su domin yaki ɗan zamba ne ka a ba su dama da su shiri ba su san gun su za a zo ba sai dai su ci kawai fa idza nazala bi sahati qaumin fa sa'a sabahul mundirina ina fata mun fahimci wannan sabahul mundirina amin sai ce amma a wannan yakin wa akhbara annahu yuridu ghayra alwajhi alladhi yaqsid sai ya bada labarin kamar ba inda ya fuskanta za shi ba illa ma kana min ghazwati tabuka amma banda yakin tabuka fa innahu bayyana halin nasi ya bayyana wa mutane karara ga inda za a je li bu'di shaqqa saboda nisan tafiyar mun ji cewa daga Madina zuwa Tabuk tafiyar kilomita 700 kaman daga na ce ka kama hanyar Lagos akan doki wasu da kafa cikin kunci da talauci da wahala kaga ba karamar tafiya bace ya bambanta da shi samaru ko makarfi ko lukoro ko soba kaga wannan ba tafiya ce mai nisa ba ina fata mun fahimci wannan to sai ce ah, wa shidatul zaman da kuncin zamani da ake ciki wa kasratul adu da kuma yawan abokan gaba din su rumawa din ya ta'ahaba nasu da zalika ahabataha dan mutane su shirin da ya cancanta ga wannan yaki fa amara bil jihad yace kowa ya je ya shirya ma'ana a je a wasa makamai a je a gaggyara sulke a yi dawakai shiri a ba su abinci a yanke musu faratu Ai musu askin zazar wuyansu da sauransu shiri ne wanda aka saba irin na yaki a fara fita atisaye da fareti manzo Allah ya bada wajen makonni uku na wannan shirin ana ta shiri ana ta shiri ta yasa ta hada kaya ta hada abinci ana ta hada damaru wa akhbarahum annahu yuridu ruma ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu kararar cewa za mu tafi wurin rumawa ne a ƙasar Sham a ƙasar Tabuka undur ibn hisham a cikin asirar nabawiyyal matbu'a ma'ar rawd al-anif a cikin mujallad na hudu shafi na 137 mala ya ci gaba da cewa wa sababu hadhihi al-ghazwa annahu balagahu min al-anbati alladhina yaqdimuna bizayt ila al-madinati anna ruma tajamma'at bish-sham ma'a hirqala li harb al-muslimina abin da ya jawo wannan shirin yaki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari daga kabilun anbat waɗanda suke kawo mai suna zuwa kasuwanci suna kawo mai wanda ake amfani da shi na miya da sauran yin abinci kasar Madina sune suka ba da labarin cewa Rumawa ba sun gama shiri sun hada runduna su da hirakala cewa za su kawo musulmai farmaki da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga dacewar gara shi ya fita ya kai musu farmaki kafin su kawo mushi wa Hassan rasul sallallahu alaihi wasallam alal badri manzo Allah ya kwadatar da musulmai game da ciyarwa game da kyauta da sadaka dan tafiya yakin nan wal infaqi fi sabilillahi da ciyarwa dan daga kalmar Allah wata sabaqal khayruna mutanen alheri suka fara musabaka suka fara ainihin gogoriyo fi hadal midmar dan aikata wannan aikin alkhairi fatabarra Usman radiyallahu anhu bi alf dinari sayyidina Usman yayi sadaka da dinari dubu kama a ce miliyan dubu misali ja'a biha fi thawbihi waɗanda ya bude da su ya sako su a cikin rigarsa فجعل rasulullahi sallallahu alaihi wasallam عليه wa huwa yaqulu ma. ما ضر ابن ma fa'ala ma amila ba'da al-yawm yace sayyidina Usman dan Affan daga yau duk abin da yayi ba zai ƙara cutar da shi ba manzo Allah yana taba dukiya yana ta maimaita wannan ainihin addu'a yuraddidu zalika miraran yana maimaita wannan addu'a ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya malai ce a duba al Ahmad a cikin Musnad mujallad na biyar shafi na sittin da kuma a cikin Fadailus Sahaba ha ila na Ahmad a mujallad na ɗaya shafi na 457 wa qala muhaqqiquhu wasiyullahi Abbas mai hakiki wannan tafi mai suna Walilal Abbas yace wa isnaduhu hasan isnadun wannan hadisi kyakkyawa ne wa hasanahu al-Albani fi tasqisahi sunan Tirmidhi albani ya inganta wannan hadisi ya hasana shi a cikin sahih sunan tirmidhi a mujallad na uku shafin 207 da 8 a lamba hadisi na 2920 warwiya annahu tabarra'a bi 300 ba'irin bi aslahiha wa aqtabiha fi gabat tabuka mala yace ha ila an cewa sayyidina usman yayi sadaka da raƙumi guda 300 suda bi ahlasiha da shimfidin da ke kansu shimfida da ake shimfidawa a bayan raƙuma din wa aqtabiha da kuma sirdin da ake samu shi, lafazin aqtab jam'i ne na ainihin wato kitbu shine sirdin da ake sakawa wanda yake na katako ko karfe ko makamancin haka bayan an sanya shimfida a bayan dokin to waɗannan gaba ɗayan da ababan da su dabbobin da shimfidar da ake shimfida musu da sirdin da ke kan shimfiɗa ya ce duka ya bayar sadaka fi sabilillahi fi gazat tabuka a yakin ainihin tabuka a kasa mala ya ce wannan riwaya ba'afahu al-albaniyu fi da'if sunan turmizi albani ya rawanta wannan riwaya a cikin littafin da'if na sunan turmizi a cikin shafi na 495 rakam a lamba ta ainihin 764 wa wada al-hadith la yamna'u annahu qadima zalika faqad thabata anna as-sahabata radiyallahu anhum aqaru lahu bi tajhis jaysh al-usra wa hum 30000 muqatil yace raunin hadisin baya nuna wannan abin bai tabbata ba saboda ya tabbata cewa sahabbai sun bada labarin cewa sayyidina Usman shi kaɗai ya ainihin wato ba da kayan da ake buƙata na jihazi na shirya sojojin jeshin usra wanda kuma masu yaƙi ne mutum dubu uku talatin amin salasuna al mutum dubu talatin fala budda annahu anfaqa nafaqatan adimatan fi zalik babu shakka ya ciyar ciyarwa mai yawa a wannan lokaci ka duba sahih sunan tirmidhi a mujalladi na uku shafi na 208 a lamba ta 2919 da kuma asiratun nabawiyya sahiha ta akram biya al-umari a mujallad na biyu shafi na 525 wato abin da ya faru shine kamar da Imam Zahabi ya bada labari a cikin littafin Tarikhul Islam wa fiyatil mashahir wal a'lam shine cewa manzo Allah sai ta mana zo da mutane musu wa'azi ya tana musu fadar da ke cikin jihadi da ciyarwa na Usman nan take ce ya bada kaza in a ƙara wa'azi sai ya ƙara bada kaza a ƙara wa'azi har sai da ya bada waɗannan dukiya su kuma wannan raƙuma har da abincinsu da komai aka ba da labarin cewa an taho da su ne kasuwanci daga wata ƙasa domin babban ɗan kasuwa ne na Usman babban mai arziki ne a tajiri mawadaci da aka zo ana ta tayi tunda ana cikin halin kunci ne na bukata abinci alhazai da ƴan kasuwa suka zo suna ta tayin waɗannan kayayyaki yana cewa a'a an riga an ba ni ribar ta baka har sai da aka ninka mishi kuɗin kayan shi ninki so 200% yana cewa a'a sai suka ce to nawa ne abin da aka baka wanda mu sani ba ya ce ai an ba an muna alƙawarin tsira a lahira manzo Allah ya muna alƙawarin tsira a lahira dan haka duka wannan dukiya na ba da ita dan aje ai wannan aiki da fatan Allah ya karba ni kuma na tsira a lahira shine manzo Allah ya ji dadi ya mishi wannan addu'a cewa ma darrabna affana ma fa'ala ba'da yau duk abin da Sayyidina Usman yayi daga yau zini ba zai ƙara cutar da shi ba kaga inda mutane yanzu ne aka samu mutum aka ba shi wannan lati sai da an ga ta'addanci da ma da an ga ta kife wani sallah ma zai daina yi gaba daya ya ta kewa kawai sauriya ya da lasisin kawai shi in ya mutu ba komai ji ba ga hadisi da manzo Allah ya gaya ma ainihin wato Uzaifa cewa wanda duk ya mutu da kalmar la ilaha illallah bai yi shirka ba zai shiga aljanna amma manzo Allah saboda ya san halin jama'a shi yace kar a faɗa mutane su ji domin aka faɗa mutane suka ji to wani garin ya da kalmar shahada zai zai dinga ka tobara har ya bata kalmar shahada bai sani ba sai zama kaga daga baya ba zai tsira din ba manzo Allah dai ce a dinga saddidu wa qari haka a hadisi riwaya Abu Huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙi ne akan Allah in dai kashe da Allah ɗaya ne kai biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya da sallah kai azumin Ramadan haƙi ne akan Allah ya shigar da kai aljanna haka ce manzo Allah to ya manzo Allah aje ai shi lamana sai yayi abin da ake cewa jawabul hakim sai da ce ayi shela ko kai shela ba sai ba da labarin ai aljanna akwai matakai daban-daban da za a bayar ga waɗanda suka yi jihadi ma'ana wanda suka ƙara akan wannan basic aikin idan kai ka tsaya iya nan kawai kake ka yarda da Allah ka yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam kana mishi biyayya kuma kana sallah kana tsaye da sallah yadda ya kamata kana azumin Ramadan amma daga nan baka wani aikin alkhairi in Allah ya so zaka shiga aljanna amma zaka zama ku ne asalin talakawa matsiyatan cikin aljanna ba za ka samu wata daraja aljanna ba kaga ko bai kamata ka bari ka tsaya ya haka ba ya kamata ka dinga saddidu wa qari dan kai ma ya zama kana da matsayi ka aje aljanna mata ka tana hawa na talatin kai kuma kana basement kana can kasa Allah shi kyauta wannan ainihin wato sayyidina Uthman kenan wa da Umaru radiyallahu anhu musabaqata Abi Bakr sayyidina Umar shi kuma yayi kokarin yayi musabaqa yayi wato gogoriyo shi da Abubakar Bakr Siddiq fi tasdiq fi tasadduq wajen sadaka faja'a bi nismali sai ya rabin dukiyarsa abin da yake da shi gaba ɗaya sai ya raba rabi ya kawo rabi ya bar iyalan shi rabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da shi ma abqaita li ahlik me ka bar wa ka? mutanen gidanka iyalanka qala mithluhu yace irin wannan rabi na ban musu wa ta Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bi kulli ma indahu yana baka da shi kuma sai gaba daya withdrawin duka account din ya kulla account din gaba daya da yazo sai manzo Allah yace ya Abu Bakr ma abqaita li ahlika me ka bar wa mutanen gidanka faqala abqaitu lahumullahu wa rasuluhu. shi na ban musu Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ya ga kai lalle sai na bakar ya fi shi ya fi shi ta kife wajen aikin alheri qala umaru la usabiquka ila shay'in abadan ce daga yau bazan ƙara yin musabaka da kai akan kuma na yadda ka fi karfi na wannan hadisi ne sahihi yana cikin Abu Dawud da Tirmidhi ma da yace wa hasanahu al-Albani fi sahih sunan Abi Dawuda a cikin rakami na ainihin wato mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da sha biyar a lamba hadisi na dubu ɗari hudu da saba'in da biyu wa sahih sunan tirmidhi a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da biyu a lamba hadisi na dubu biyar ɗari tara da biyu ina fata mun gane wannan wa ja'a ghayruhum bi malin kathirin wasu ma suka ta zuwa da dukiya da yawa irin su ainihin wato wani attajirin shine Abdurrahman dan Auf shi ma ya kawo dukiya mai yawa haka suka ta kawo dukiya iri-iri da akwai wani mutumin Madina mai suna Asim ibn Adi al-Ansari shi ma ya kawo ya kawo ausiki 100 kama a ce buhu 100 na dabino da sunan abinci Abdurrahman dan Auf ya kawo ya kawo aka ce ya kawo dirhami 400 kama a ce miliyan 400 kudade ne masu yawa jama'a haka suka yi ta kawowa masu kuɗi masu kuɗi ne na alheri ba irin na yanzu ba suka yi ta kawowa suka yi ta kawowa har aka samu abu ya taru gashi nan hini guda na dukiya gashi mala yake cewa waja abdurrahman ibn auf bi 8000 dirham sai da abdurrahman dan auf ya kawo dirhami ainihin wato 800 karu eh 8000 na'am ka karanta littafin ainihin wato a fathul bari sharhin sahih bukhari a juz mujallad na takwas, shafi na 332 shikenan malai yace wa a ghayruhum bi malin kathir mutane da yawa suka kawo dukiya mai yawa wa arsalat annisa'u mastata'ana min huliyihinna mata suka aiko da abin da za su iya aikowa da shi na ainihin kayan su ɗan kunnaye da zobba da munduwa da ire-irensu da lesuna da atamfofi mata suka yi ta aikowa da su saboda matan zamanin sabai da ma sun fi maza yin sadaka ba irin matan yanzu bane manzo Allah ya ce ai sadaka mata sai sun tara dukiya mai yawa to haka ya kamata mata yanzu su kasance su dinga ba kokarin in irin wannan aikin alkhairi kuma kamar yadda muka faɗa jama'a tiran nan mu ahli sunna mu ya kamata mu zama kan gaba cikin waɗannan harkoki na kokarin amfani da dukiyar mu dan daga addini dan ciyar da addini dan taimakon yan uwan mu kar mu dinga faɗan wai yan dariƙa suna yin kaza yan shi'a suna yin kaza kiristoci suna yin kaza to mu me muka yi ka dinga bada labarin wasu kaman kaman fili ne aka yanka aka baiwa kowa fili shikenan kowa na ta gina shi, to kuma sai ka bakwai kai ta labari wallahi wani fa ya tada katanga wani fa ya yi POP ba kaga wani fa tiles ake kawo shi a gidan shi kaga ni koyi bai ba sai kai ta labari har sai ya zama duk ango an gina kai so kai kai kake da fili to amfani me wannan maka kawai ka nuna kai mai matacciyar zuciya ne kenan sai ya kamata mu ya zama muna da irin wannan mazanmu da matan mu da alhazan mu da jahilan mu ya kamata mu dinga kokarin muna yi da iya gwargwaran da Allah ya ainihin ba mu za mu zo mu ji a nan gaba irin abin da sabbai suka yi wanda na taba ji wani malami na labarin cewa ba a taba samun mutane da suka taba irin wannan ba har yau a tarihi da aka tafi aka tafi za mu zo mu ji sahabbai duk wannan abincin sai zama ya kare saboda nisan tafiya da wahala sai aka ce kowa ya kawo abin da ke da shi a hada gaba daya sai a raba daidai wa daida ma'ana a ce yanzu ko da iyakacin mu a cikin hall din nan ce kowa ya kawo abin da ke aljihun shi a hada wannan da 500 wannan da goma, wani bai da ko kwandala sai a hada duka sai a kirga mu kawai sai a raba wa kowa iya abin da ya samu daidai wa daida bai abin da suka yi kenan wannan ya kawo buhun shinkafa daga gidan shi wani ya kawo tiya guda wani ya ce bai da ku karfan fada duk da haka a hakura a hada wannan ya je ya yi wuturai miliyan bakwai a account din shi wani ya je ya kawo ɗari biyar duka a hada an aka hada gaba ɗaya sai a yi musu kuɗi duka a ce to yanzu muna da kaza kuma dukiyarmu ce mu duka da aka fi araba daidai wa da sabai suna yin wannan sun sha yin irin haka shine ma'anar wayu usuluna ala anfusihim walau kana bihim khassasa shi za ba za ka taba yi ka musu abai ba ƙarya ne wallahi sai dai ka kwatanta ballantana kuma kai da kake zindiki mai zagin su yau za ka kama koda koda hancin takalmusu ba za ka iso kaga wannan suna ya kamata a dinga raya ta koda da kai da abokinka ne wata rana ku koda a cikin kwamiti ne haka na abokai a ce to ya kamata tunda wasu ba su da shi a hada daga nan sai wani ya daga ba wani daga nan ya samu jari baɗi shi ma sai ya taimaki wani in dai da gaskiya ana koyi da sabo ya kamata dan kwatanta wannan to kaga da aka ce a kawo sai masu kuɗi suka kawo talakawa ma suka kawo za ku ji wani wanda shi kuma ya kawo dabino haka kamar rabin tiya yayin da wasu suke kawo buhunan dabino shi kuma ya kawo rabin tiya ma'ana an ce za a haɗa wani abu da za a dinga buɗe baki a masallaci kowa ya kawo abin da yake da shi alhazan masallacin sun kawo buhunan shinkafa sun kawo gero sun kawo wake sun kawo kiret-kiret na kwai kai kuma karkace ba za ka kawo komai ba shi ka kawo naira hamsin kai ma ka saka ko kuma kai mai da tumatir ne sai ka ɗauko kwando guda kai ma ka kawo ka ce ka? kai ma abin Allah ya huwace maka kenan in kuma duk baka da wannan geran da aka baka na sadaka na kunu a matsayin ka na miskini sai ka je ka sake raba shi ka kawo rage abin da ya kamata mutane su gane kenan ma'ana ba zai yi ana aiki alheri kace to ai ni talaka ne ba zan iya ba Abdullahi dan Mas'ud yana talaka bai da ko sisi in ana aikin alheri ya ta kuka in fact zuwa ma yake ga matan shi hadisi ta keda da hadisin saboda talaucin shi yace annabi ya ce ku dinga yin sadaka ku mata kuma in kuka ba mu mazan ku to ya fulada ce ka ji shi ko in ci da kai in ci da marayu ƴaƴanka kuma yanzu baka sadaka wallahi baka isa ba sai na ji na a gwan annabi me yasa tare na karatun shi ta ki karba so tana ga ya da bukata a bayaninta to can da ya zuciya kawai sai tafiya ya kama sana'a dako yayi ta dako a kasuwa har sai da ya samu abin da shi ma zai ciyar da iyalan shi kuma har ya ba da sadaka da ya kamata duk mu dinga tana irin waɗannan ainihin mawaqif na sahabbai radiyallahu anhum wa ardahum shi sa sahabbai wata tawaggar mutane da ba a taɓa yin irinsu ba inda ba annabawa ba ba irin sahabbai wannan alarradami unufi alhaqidina min arrawafida Allah shi da mu wa alaikum assalam na'am na'am eh na'am na'am eh shi din mu haka Ya yi kyau haka ma'ana wani theory ne a cikin tattali kenan irin wannan kaga zamu iya cewa sun kwaikwaya daga theory musulunci cewa a ciri wani percentage daga abin da kowa yake da shi sai 10% daga kudin kowa a hada ko dan a baiwa gwamnati ta farfado kwarai kuwa wannan yayi kyau ma'ana yanzu an ashe wani haraji na musamman kenan dan fita daga hali na kuncin tattalin arziki kawai kuma ba gwamnatin musulmai bane masu kai wannan eto eh idan ba su yadda ba akwai matsala mana idan mutane ba su yadda ba kenan ba su amince da gwamnati za ta yi gaskiya ba domin shi al'amari na dukiya yana da hadari cin dukiyar mutane bai gairar ibin nafsu da kan mutane ba su yadda ba akwai matsala kamata ya nuna musu alherin da ke cikin haka da kuma nuna musu cewa falla za ta dawo gaba ɗaya ga kowa ne aka kamar irin rayuwar da muke a ƙasar nan haraji ba sai wanda aka tasa mishi yake biya ma'aikatan gwamnati wanda ake cirewa daga sos suka dai suke biyan haraji ko kuma ka da wani abun hawa ka je mishi takarda ko wani fili ko makamanta ka cire haraji amma mu talakawan gari ba mu biyan haraji sam zaman banza muke wato irin ta bata kwace na banza muke ci zaman da muke a Najeriya da titin da muke hawa da abubuwan da muke mora wanda ya kamata ko mu dinga biyan haraji amma me ya jawo mutane ba su san biya saboda ko sun biya ba a yi musu abin da ya kamata a yi da haraji wani zai daka wawa akan su ya kwashi ba irin ƙasar ingila ba ne ko wata ƙasa ta turawa waɗanda taxpayers money ba a cin su dole a yi ma taxpayers ɗan aikin da ya kamata a yi musu to mu saboda yanayin gwamnatocinmu da 'yan mu 'yan wawaye za su daka wa kuɗin wawa da haka mutane ba za su bayar ba ba ka ganin wani masallaci ne ma za a je asusun taimako mutane sa san su taimaka ba amma suna tsoron shugabannin masallacin cewa za su daka wa kudin wawa an yaka su da dama a masallatai da ka wani sai dai ce a'a a dai mai aikin da ake so ya shi yayi amma bai yadda ba da kudin ba domin ya bayar akwai abin nan akwai masu babban aljihu da za su kwashe su Allah shi kyauta sai ma yake cewa وجاء جماعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا سبعة يسألونه ما يحملهم عليه aka samu wasu tarin mutane daga cikin ahlus suffa talakawan gari suka zo gun annabi sallallahu alaihi suna roƙon shi ya basu abin hawa wanda za su tafi jihadin falam yajidu su samu ba fara faraja uwahum yabkuna shine suka koma suna kuka suna da Allah ya sakar da aya cewa وعلى الذين إذا قلت لا أجد ما أحملهم تولوا وأعينهم تفيد من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون باب ليفي da ana lissafa waɗanda aka yafi musu game da matsalan tafiya yaƙi ɗinnan, nan cewa babu laifi kuma akan waɗanda da suka zo suka ce maka ka ba mu abun hawa da za mu hau mu tafi yaƙi suka ce musu la ajidu ma ahlilukum ba inda abin da zan ɗauki ku tawallau sai suka juya wa ainihin tafi da minar dam'i suna ta kuka saboda bakin ciki ba su da ƙarfi talakawa ne suna son zuwa jihadin amma ba su da komai akwai waɗanda daga baya aka taimaka musu aka ba su malaman tafsiri sai yi fitar da sunaye da maganganu game da suwaye waɗannan mutanen kama ainihin al'imamu ainihin wato al-qurtubi a tafsirinsa da malam ibnu abdul barri a cikin al-istihab fi ma'rifatil ashab sun kawo wata magana da ke nuna cewa waɗannan mutanen su bakwai ne ƴaƴan wani mutum mai suna ainihin banu muqarrin daga cikin akwai ma'aƙalin, akwai aqilu akwai nu'man akwai suwaid akwai sinan da sauransu ƴaƴan mutum guda ne duka samari wanda cikin su tafi yakin nan akwai riwaya ta zo kuma a cikin sira ta al-imam ibn da kuma littafin ainihin wato tafsir tabari har ila yau wanda ke nuna cewa mutanen su ne salimu dan umair da kuma ulbatu ibnu zaidin da Abu Laila Abdurrahman ibn Ka'ab da Amr dan Hammam ibn al-Jumuh da Abdullah dan Mugaffal da Haram ibn Abdullah da kuma Al-Irbad ibn Sariya Al-Fazari Al-Fazazi da dai wasu maganganu da aka samu a wasu littafai na ainihin malamai wannan sa daga cikin mutanen da aka kawo a cikin cewa su ne mutane bakwai din nan a karanta waɗannan littafai don ƙarin bayani littafin al-isti'ab fi ma'rifatul ashab na ainihin ibnu abdul barri da littafin tafsirin al-Imam al-Qurtubi da littafin tafsirin na Imam Tabari da sira ta Ibn Hisham da ainihin tabaqat ta al-Imam al-Hafiz Ibn Sa'd al-Misri waɗannan duka sun yi kokarin fitar da sunaye da maganganu ainihin wato game da waɗannan cewa da Allah yake cewa wa minhum man yaqulu okay ba wannan bane kuma ko akwai magana game da wannan a gaba insha Allah za mu yi ta inda inda ainihin wato a ah, a ah, za a yi magana akan wani shedani daga cikin ainihin wato abin nan munafikai sai ce falam yajidu faraja'u wa hum yabkuna a karanta littafin at-tabari tafsirin sa kenan da tahqiqan Abdul Musin Turki da Siyas ibn Hisham kamar yadda muka ambata littafin tabari a cikin juz'i na 11 shafi na ɗari shida da ashirin da shida zuwa ɗari shida da ashirin da bakwai da kuma sira ta ibn Hisham a cikin mujallad na hudu shafi na 127 har ila yau shi ma da yake cewa walamma ta'ahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil khuruji qala qaumun min al munafiqina yayin da manzon Allah tsare sama yayin niyyar fita sai wasu daga cikin munafikai suka fara cewa kafin waɗannan wannan yaƙi ya daga cikin da aka samu tonan siriri da aka wa munafikai da yawa da haka muka ce dole ana so a fahimci yakin tabuka yadda ya kamata to sai an hada da suratu ainihin wato tauba domin lokacin ta sauka ta yi bayanai ta yi ishara ta yi nuni akan mutanen da suke wani abubuwan akwai wani munafiki jaddu dan kai daga cikin ru'usul munafiki a Madina amalahu Allah bima yastahiqu wannan mutumi idan ku tana jama'a da muke magana akan sulhu hudaybiya aka ce shi kadai ne yake manzo Allah tabba a wajen nan yace wannan alƙawarin ba munafiki ne duk lokacin da manzo Allah ya ce mishi ya kake gani jaddu maganan tafiya yakin nan sai ya ce a ni wallahi duk mutane na sun sani cewa ni in ga faran mace kasan rumawa turawa ne farare ne wallahi ga faran mace na iya hakura da kan naje yakin na mata ne kawai za ka halaka ni da ka ya manzo Allah kar ka fitine ni ka kyale shi da Allah ya saukar da aya wa minhum man yaqulu ikzalli wala taftin wala taftani ala fil fitnati saqatu daga cikin sako da yake tayar manzo Allah kamar izini in zauna a gida kar ka ja min fitina kar na fitina je na ga mata na rude ne Allah ya ai cikin fitina suka fada to wannan wanda wannan ayatu saka kan shine jaddu dan kais munafiki ne shahararre a cikin munafikai kowa ya san shi to sai kuma aka samu wasu daga cikin a ila yau wanda suka ce la tanfiru fil harri kar ku fita cikin wannan bala'i na kuncin zafi Allah ya bada labari saboda munafikai sun ta hada kutun gwila a wannan magana suna cewa shi Allah yake cewa walau aradul khuruja la abdullah walakin kariha Allah in bi'asahum fasabbatahum wa qila quduma alqa'idina da da gaske suna niyya fita wala da sun shirya amma Allah ma bai so su je ne. da aka yi don kofar da su aka ce ku zama tare da masu zaunawa saboda mene law kharaju fikum ma zadukum illa khabala za su fita cikin ku ba abin da za su kara muku sai tawaya wala auda ukhilalakum za su dinga shiga tsakankanin ku suna bata muku tsari suna sa muku rauni suna kawo muku yabguna kumul fitnata suna kawo muku fitina a cikin ku daga ya kamata mu dinga ganewa ko yanzu a zamanance ba tawaga bace yawa shine shine cigaban musulunci a mutane wanda suke da azama akan yau musulunci aiki da su ake tafiya to wanda ya bayyana cewa yana musulunci makarkashiya ko munafurci kada a ji damuwa dan ya bata tawagar ta ainihin mutane masu aikin addini kar a ji damuwa alheri zaka ji akwai wanda suka dinga yin kwana ana kan tafiya shugaban munafakai dan salulu da jama'a shi haka suka yi kwana su wajen dubu biyar suka yi kwana suka koma cikin madina bayan an taho sai kuma a ce manzo Allah ya manzo Allah wani bai taho ba sai ce ku rabu da shi idan akwai alheri tare da shi bai taho in babu alheri Allah ya wadace ya wadace da ku daga sa, to haka ya kamata mu dinga fahimta duk mutumin da kaga ya ki taho aikin alkhairi, to idan akwai alheri tare da shi ana nan Allah zai nuna mashi alheri na ya taho ai da shi in ko babu sharri tare da shi to zaman shi a gefe yafi masu alheri daɗi yafi zaman lafiya waɗannan da suka yi waɗannan maganganu shikenan sai Allah ya ji wannan magana kuma nan da nan ya aiko da sako cewa wa qalu la tanfiru fil harr suka ce wa mutane kar ku fita cikin ainihin wato tsananin zafi kul naru jahannama ashaddu harra kace da su wutar zan jahannama da za a sa sun mutu suna wannan mugun aiki to tafi wannan fita zafi laukar kauna inda suna da hankali aya ta ainihin 81 a cikin sutut tauba وعن ابن مسعود قال لما kunna بالصدقة كنا نتحامل ibn mas'ud yake cewa sanda aka ce mai sadaka mun kasance muna yi da gaske kowa na iya kokarin shi da abu aqilin bi nisfi sai ga wani mutum suna abu aqilin sai ya zo da rabin tiya nisfi sa'in na dabino kama ce gwangwani hudu ko gwangwani takwas waja insanun bi akthar minhu wani kuma ya zo da mai yawa shine wancan da ake fada mai suna Asim ibn Adi al-Ansari ko wani makamancin haka ya bude dabino mai yawa sai munafikai suka ce faqal munafiquna suka ce inna Allah la ganiyyu an sadaqati hadha suna dariya suna da Allah ji wannan kowa na kawo buhu wannan kawo trailer guda kai ka kawo rabin tiya rabin mudu me Allah zai da wannan ai ba da Allah zai da wannan suna dariya suna shedanci suna izgilanci sai Allah suka da aya suka ce Wama ma fa'ala hadha al-akharu illa riya'an suka ce wancan kuma ba abin da yasa ya riya shi ne wanda ya kawo da yawa kaga munafikai kenan a cikin wannan yakin ne baka samu wani munafiki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu a can gaba yayi addu'a an yi ruwa saboda zafi shi to wannan mutumin mutanen garin sun san munafikai ne mutanen ƙauyen su mutanen angosu a cikin Madina sai suka ce mashi to yanzu kuma gashi dai kana gani annabi yayi addu'a an yi ruwa me zaka ce game da wannan karatun tafin ah, abin nan al-kamil fi tarikh na ibn al-asir shi ce ab ai wannan kai incidence ne dama ai zabi yawa dole ai ruwa saboda tsabar munafunci ya riga ya dasu a zuciyarsa Abdullahi dan Ubay dan Salul zai mutu manzo Allah ya je ziyartarsa yana nan a cikin littafin tarihul Zahabi yace mishi kaga ina ta maka nasiha ka dina biyo Yahudawa da za ka tuba mana so shi ya da kai ce wani da ya tuban amfanin mai mushi ya ambaci wani da ya musulunta wai amfanin mai musulunci ya mushi haka aje wannan yaki din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta bata sai to ya ce jama'a raƙumi na ya bata kuma Allah ya muna wahayi cewa wani a cikin ku ya ce to Muhammadu baya ta kamar shi annabi bane to ya gaya ma mutane inda raƙumin shi shiga dan me yasa dai sa ana yawo ana neman raƙumin in shi annabi ne me yasa Allah bai gaya ne ba yace to Allah na ya gaya ne yanzu nan cewa raƙumin yana wuri kaza kuma ƙaya ce ta makalar da linzamin shi ya tafiya da haka wani da wani ku je wuri kaza ku kuma mara raƙumi na haka laho na'am sai wani da ke zaune a cikin sahabbai a wajen ya koma cikin sansanin sai ya ce kun ji kun ji abin da ya faru sai aka ce to wallahi wani ne wannan magana gashi anan wani ne suna zaidu ibnu lasu aka ce wannan dan kanin babanka ne shi wannan magana ai ko tashi ya fara taka wuyan shi yana tukan shi yace ashe kai munafiki ne ban sani ba kana cikin tawagata yasa aka dauke shi aka wurgi da shi cikin sahara yace wallahi ba ka shiga cikin mu ba manzo Allah ya fuskanci jarabawa da munafikai a wannan yaki na Tabuka sosai jama'a wannan munafiki zo da wannan salo a maganin shi wani sake kula da wani sabon salo ai maganin shi haka dai haka dai haka dai to kaji anan saboda munafunci wani ya kawo da yawa sun ce riya ne wani ya kawo kadan sun ce da Allah ji wannan talaka me ko zai ci da iyalin shi me Allah zai da wannan dan kanzo me Allah zai da sauran dabinan shi ma'ana duk aikin alkhairin da kai maki ba zai gan shi ba sawa'un kadan ne ko mai yawa da kai kokari ko kai abin da kake ganin shine ya kamata kai fasda bima tu'mar wa'rid anil jahilina da suka faɗi wannan magana sai Allah ya saukar da aya alladina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati cewa Allah ya ga waɗannan da suke yin zunde suke kyaran masu tatsawwi daga cikin mu'minai akan su walladina la yajiduna illa juhudahum suke kuma kyaran waɗanda ba su samu komai ba sai ɗan ƙanƙanin abin da za su iya ma'ana suna sukan muminai da suka yi da abu da mai yawa kuma suna sukan mu'minai da suka tadawi da abu dan kankani aka ce al-Imam ya ce ainihin wato wanda ake nufi da al-mutawwi'ina shine Abdurrahman dan Auf da Asim ibn Adi al-Ansari wanda ake nufi da allazina wallazina la yajiduna illa juhdahum Imam Tabari ya ruwaito cewa ana nufin wani mutum mai suna wannan mai suna Abu Aqilin al-Arashi wanda ya kawo rabin sa'i karanta littafin har ila yau al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab na al-imam al-hafiz ibn abd al-bar an-namari Allah ya samu dace shi ma ya ci gaba da cewa wa qad kana jama'atu min al-munafiqina yasiruna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallama faj'ala ba'dhum yaqulu wasu daga cikin munafikai sun kasance suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wani daga cikin su yake cewa atahsibuna jilad bal asfari ka qitalil arab babuhum baba kunan kuna ganin wai fada da waɗannan jajayen fatar kamar fada ne tsakanin ku larabawa iku iku wai kuna ganin dan kun ci nasara kan mutanen makka kun ci nasara kan mutanen taifa kun ci nasara a badar kun ci nasara a fatuhu makka kuna ganin cewa za ku iya da turawa wallahi yace na rantsi da Allah laka anna bikum gadan muqarrinina fil hibali yace wallahi gobe din nan war haka na san kuna nan a cikin safari an daure ku an kama ku a matsayin bayi sai su faɗo nan magana su yi dariya cikin tsira suna faɗa wannan magana irjafa dan nuna isgilanci wa tarhiban lil mu'minina dan kuma tsoratar da mu'minai to shine wancan abun da Allah yake cewa wa fikum samma'una lahu cewa cewa mene wala auda'u khilalakum yabghunakum al fitnata wa fikum samma'una lahu za su dinga shiga tsakan ku suna kawo magana ta batanci suna sa mutane shubha kuma akwai masu sauraron su wani yana da imani amma idan wani munafiki ko wani tsohon shehi mai shubha yayi magana sai ya rikice to kaga fa kamar kamar akwai gaskiya a maganar nan fa sai gaba ɗaya sai ya samu rauni to irin wannan ake tsoro kada fara da mu'mine sai Allah ya ce ya kaddara mu waɗancan kafirai kar su fita ya ce ainihin qila qudu ma alqaidina wannan fa bayan waɗanda suka tabuwa suna cewa ya manzo Allah mana da uzuri wallahi ba za mu iya tafiya ba ka san nayi amarya wallahi manzo Allah eh, ka san ni gona ta babu shinge in na tafiya za a yi min sata kuma dabinan ma na riga na ci bashi kaza kaza ce je ka zauna sun ta neman uzuri iri iri ya basu, to waɗanda kuma suka yi ta maza suka fita su kuma suka ci gaba kawo da musulmai waɗannan matsalolin a cikin tawagar musulmai shine sai da suka faɗi wannan fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi sai manzo Allah ya bada labarin maganar da suka yi aka ce manzo Allah ya ce wa Ammar dan Yasir yi maza ka je ka dakatar da waɗancan ka ce na ce sun faɗi kaza idan sun ce ƙarya ne ka karanta musu ayoyin da Allah ya suka to nan take Allah ya suka da aya a wata riwaya kuma aka ce akwai wani karamin yaro wanda bararren abin nan ne wato agola ne a gidan ɗaya daga cikin su ummu umair ita ce matar shi shine umair din yaro ne matashi haka an tafi da shi sai ji suna wannan magana sai ya ce ma mijin uwar ya ce wallahi ina ganin girman ka saboda ciyar da ni da kake yi da auren uwata da kai ce amma wallahi ba zan bari saboda ganin girman ka nake a ci mutuncin annabi ba sai na je na ga mushi abin da kace ko kafin ya isa wajen an riga manzo Allah wahayi ga abin da ke faruwa a takaice shikenan faja'u ya atadiruna da suka ga manzon Allah Allah ya riga ya bashi labarin abin da suke yi sai suka taho suna so su bada uzuri wa yaquluna suna cewa innama kunna naqudu wa nal'ab wallahi ya manzon Allah kawai muna wasa ne muna raha dan mu rage wahalar tafiya shine sai Allah ya saukar da aya fa nazala fihim qaulullahi ta'ala wala in sa'altahum da zaka tambaye su la yaqulunna za su ce innama kunna hudu wa abu. qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in afu an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin to kaga abin da ke faɗi yanzu wannan gashi aya ce har guda biyu kaga malam Umar ne sai ya tsibe ta ɗaya bayan ɗaya amma mu ba za mu iya mata wannan tsifa ba dai sai dai abu bashi jama'a an an zo tafsiri amma a takeici abin da ayat take cewa wala in sa'altahum da zaka tambaye su ko sun faɗi wannan magana la yaquluna za su ce da kai ne innama kunna nakhudu wa abu. wallahi ya manzo Allah kawai muna fira ne muna wasa kul ka kace da su abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazi'una yanzu nan da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke yin istihza'i kuke wasa la ta'taziru kar ku kawo wani hanzari kad kafartum ba da imanikum ku arna ne bayan da kuna da imani Mana qur'ani ya kafirta waɗanda musulmai ne ashe ana iya kafirta musulmi kaje ce kad kafartum ba da imanikum ba qur'ani bane wannan jama'a to kafirtawa ne ko kafirtawa bane ashe ana iya kafirta musulmi ya zama kafiri ne in kaga mutum yana ta damuwa an ce mai kafiri hala yana kafircin ne maka ce Allah ya tsine wa barayi ko ne ce wallahi ana tsagin mutane to me yasa yake damuwa ala barawo ne ko kuma kanin oshi barawo ne shi yasa yake damuwa Ku kan kurciya jawabi ne yace in na'fu an fa'ifatin in ma har za mu rangwanta wa wasu inji Allah daga cikin ku minkum nu'adhib fa'ifatan za mu azabtar da wasu bi annahum kanu mujrimina saboda suna da laifi wanda suka yi wannan magana kamar yadda ainihin wato aka ruwaito a cikin littafin al-Imam daga sahabi Abdullahi dan Umar sune wani mutum mai suna Wadi'atu ibn Thabit wanda wannan dama shi a cikin munafikai shine ma limamin masallacin Dirar din karewa ta kina kusan wasu munafikai ne guda goma suka hadu suka kera masallaci da yiyan su kawo manzon Allah rabuwa tafriqan bainan nasi wa ilhadan gab da za a fita yakin nan suka gina masallaci suka ce manzo Allah ya rasulullahi mun gina masallaci ne saboda in muna da dan bukatu a mu, ko ana ruwa ko ana duhu ko tsoro ba sai mun ba masallacin ka ba shine muke so ka zo ka yi sallah mu samu albarka manzo Allah ya ce to yanzu muna shirin fita yaki ne idan mun dawo zan zo na muku wannan din insha Allah to limamu da suka nada shine wadi'atu dan sabit mutumin garin Madina ne babban munafiki ne kaga shi shugaba ne ma a cikin munafurci kenan to shine faɗi wannan magana kamar yadda tabar ya rawaito daga ainihin sahabi Abdullahi dan Umar shine sai yake cewa da ya faɗi wannan magana aka zo aka samu wannan matsala Allah ya ce inna afu an ta'ifa an ce waɗanda wanda aka yafe ma din shine kamar yadda Ibn Ishaq ya rawaito a cikin sura da magazi shine wani mutum mai suna a mukhashiyu ko mukhashiyu ibn humayr shi yazo ya tuba saboda a wajen da yake magana yake da suke magana yake wallahi wannan magana da kuke faɗa mu go magana ce kuma na so a ce a kama mu dukan mu a mana bulala ɗari ɗari sai ya fi mana sauki akan wannan magana Allah ya sokar da aya ne mana akan ta da ku aka sokar da aya bai ga manzo Allah ga yadda aka yi ne mutu ba manzo Allah ya ce je ka Allah ya yafi maka yace to yayi addu'a cewa Allah ya sa ya mutu mutuwar shahada sannan kuma in ya mutu kar ma a gagawar shi aka ce an kashe shi ne a wannan yaƙi na yamama wanda aka yi da musulmatul kazab haka ainihin wato zahabi ya kawo a cikin a cikin littafin tarihul islam da al-imamu ainihin wato at-tabari a cikin tarihin sa da ainihin al-imamu abdurrahman as-suhaili a cikin littafin raudul anif fi sharhi garib as-siyar sannan to bayan shi akwai wani mai suna al-jallas ibn suwaid da shi da Sa'alabatu ibnu Hatib duka wannan suna cikin munafikan da suke wannan firar kamar yadda malam Makariji ya kawo a cikin Imta'ul Asma bi malin Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahwali wal ahfadi a cikin wannan tafi nashi na malam Makariji a cikin mujalladi na biyu ya faɗi sunayen su yace akwai wazi'atu din akwai shi wancan Makhshiyu akwai Jallas ibnu Suwaid ko kuma Sa'alabatu ibnu Hatib sune tawagan munafikan da suka tsaya suna wannan firar daga cikin su wanda aka wa ahuwa shine wancan makhshiyu amma sauran wallahu a'lam ba dai munafikai ne cikakkun munafikai to akwai wata fa'ida mai girma anan kuma da wannan ayoyi waɗanda malam bai magana akan ta ba amma ibnu abdul bari amma al-imam ibn al-arabi ya faɗi wannan magana shine cewa al-hazlu bil kufri kufr wasa da kafirci kafirci faɗan kalmar kafirci da wasa to kafirci ne kawai da gaske ina ba zan fahimci wannan saboda cewa da yayi a a da suka ce inna ma kunna na hudu wa abu aka ce la ta zimu kar ku kawo uzuri kaga kuma aka ce a zuna huzuwa haka Allah ya ce wa ainihin annabin shi ko annabin Ibrahim ma'ana wasa da kafirci faɗan kalmar kafirci da wasa to kafirci ne da gaske ko da a drama ne jama'a ko drama ce ake kar ka sake a baka role wanda kai ne zaka fito a matsayin kafiri ko fasiki ko wanda ya faɗo ta magana ta aibanta addini kafirci ne haka sun ce suka faɗa ba a yin wasa da kafirci in fact a matsayinka na mumini ko da wasu wasi ka ji a zuciyarka na wani abu na kafirci cewa kai kai marmaza ka yi ta wuzi ko wasu wasi ma kenan amma ka duba da mutane suke wasa da ainihin kalmomi irin waɗannan irin a ce wai zamani ne na annabi shahu wannan kalma ce ta kafirci annabi kuma shahu wani irin barna ne wannan annabawa mutane masu daraja a gurin Allah ba a wasa da annabawa ko ce daga duniya sai Kaduna ta lahira kenan ko cikin wasa ta tashin kiyama to ta tashin kiyama kafirci ne amma yanzu mai faɗa wannan da wasa yake faɗa to kafirci ne ba za mu jira sai mun je maganar fawaid ba dan bai faɗi wannan fa'idan ba kuma ta da matuƙa hadari ta shafi imani haka irin waɗannan 'yan dirama masu yin wasan Hausa da wasanni na abubuwa da kada zasu za su dinga faɗan maganganu suna ganin kamar wai wasa ne ko rahani duk wannan ya da matukar haɗari al imam ibn kathirin kawai shine ya kawo magana wadda take kamar mafita ba mafita bace da yake magana akan ayoyin kashe su ci shu'ara cewa mawaka da Allah ya ce wa annahum yaquluna ma la yaf'aluna suna faɗan abin da ba sa aikatawa ce to don haka idan mawaki yayin mutum kazafi a cikin waka to ba za a ansa wannan a matsayin kazafi ba sai in ya watsake daga waka ya ce da gaske yake haka in ya ce ya sha giya yau kan shi wato jafa'in cewa ya sha giya ko ya zina ba za a anshi wannan a matsayin itirafi ba to duk wannan ya shafi hukunce hukunce na nan duniya amma hukunce hukunce na aqida lalle mutum ko waka yake ko dan wubi ne shi ya kiyaye abin da yake faɗa in ya cikin hankalin shi a takeice ibn eh, eh, al-arabi yake cewa al-hazal bil kufri kufrun wasa da kafirci fadan kafirci da wasa to kafirci ne da gaske Allah ya tsare mu daga kafirci sai mala yace wastakhlafa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam aliyan radiyallahu anhu faqala atukhlifni fi sibyan atukhlifni fi sibyan wan nisa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bar wakilai a Madina mutum uku sayyidina ali a matsayin halifan shi a cikin gidan shi shine zai kula da al'amarin mata da yara da sauran bararrun bayi da tsofaffi sai kuma akwai mutum mai suna Siba ibnu Urfata manzo Allah sallallahu alaihi ya bashi kulawa da ainihin wato gari kamar shine chief security zai kula da gari ragowar ƴan da da jami'an tsaro da aka bari tara Madina to kamar shine kwamandan su kuma Muhammad ibn Maslama shi kuma kamar shine limani wanda aka bari ya limanci ya yi shari'a ya daura aure ya yi sulhu to aka raba masa aiki haka wannan haka al-Imam zahabi ya ambaci na gane da Muhammad ibn Maslama a cikin tarihin Zahabi shi kuma wancan Siba haka al-Imam Ibn al-Athir ya ambata a cikin al-Kamil fi tarikh Sayyidina Ali kamar da muka faɗa tun farko wani abin mamaki kaga baya cikin sojojin da aka tafi da su yakin Tabuka balaka a cewa an zo ya ta tsinka dawakai yana ta karya su an rasa yadda za a yi da shi a daura mai ɗan mara saboda gaba ɗaya tsumin shi ya riga ya gama tashi hasila ta tsohuwa ta mai shari ta ce wai tana mun shi bashin daddawa wai ya ce masa Fatima daddawa bai biya ba sai jikin shi ya sanyi daga baya zai kama wani tsohuwa ya faɗe ta ce wai ai ta yi mushi haka ne da a kama a ɗaura a ɗaura mushi wannan abin nan Ɗan mara wannan duka tatsuniya ne Allah ya fi ma malaman mu na da da suke irin tatsuniya su ba su sani ba ne. sayyidina Ali sai ya zo ya ce manzo ya manzo yanzu ni zaka bari a gida cikin mata da yara a wani magana da zabi ya kawo cewa Yahudawa ne da da munafikai suka fara cewa ai Ali ma ba ma soji da bane ai a cikin mata aka bar shi sai abin ya dame shi ai zo manzo Allah wannan complaint din sai manzo Allah yake ce mishi ala tarda an takuna minni bi manzilati Haruna bin Musa kai ba za ka so a ce matsayinka game da ni kamar matsayin Annabi Haruna ne game da Musa ba ma'ana wanda idan annabi Musa zai tafi ganawa da Allah sai ya bashi wa qala ya harun akhlifni fi sai ya bashi shine annabin Allah kuma mataimakin annabin Allah Musa alaihi salam shi ake bari yawa a ya kula da mutane baka so matsayin ka zama kamar wannan matsayin la illa annahu laysa nabiyyun ba'di duk da yake babu annabi a bayana to wannan magana ingantacce magana ce a cikin sahih bukhari a cikin fathul bari mujallad na 8 safi 112 a lamba hadisi na 1416 idan mun zo daidai inda malam zai magana akan wannan cewa falala ce ga sayyidina ali in Allah ya so in ba manta ne ba za mu karanta daga cikin littafin ainihin wato tarihul islam na zahabi inda zahabi yayi babi musamman akan cewa babun da ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ayyana kowa a matsayin halifa bayan shi ba wala abubakar wala ali ya yi ishara zuwa ga abubakar zamu karanta wannan kuma Allah ya mu karanta daga cikin littafin ainihin wato a sharhin akitab dawiya na ibn abul izzi dan shi ma ya maganganu masu da'i game da wannan mas'ala mu ji auban da malamai suka faɗa don warware irin waɗannan matsalolin domin wannan kaga dan shi'a yana karanta sai ce to gashi altafin ku na ahlus sunna an ce sayyidina ali matsayin shi ga annabi kamar matsayin annabi Musa da Haruna da kaga tunda haka ne shi ya bada cewa zama Hadifa? gaskiya ne matsayin sayyidina ali a matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah ya faɗa anan kamar matsayin annabi Musa ga annabi Haruna amma sai dai babu annabta a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da shi ma ne zama annabi kenan amma magana halifanci ba to wani al'amari ne daban kuma za a zo a yi magana akan shi insha Allah mu ba ma koyi wannan falala tabbatacciya ce domin ai gashi kana gani ga ta cikin dafa musulmai ga ta a cikin sayyid bukhari shine sai malai yake cewa wa takhallafa nafarun min almuslimina min ghairi shakkin wal irtiyab sai kuma aka samu wasu daga cikin musulmai su kuma suka ki fita yakin ba tare da wai suna da shakka game da addinin Allah ba ko kuma suna da ainihin wato kokonto game da ingancin musulunci ba minhum ka'ab ibn malik akwai ka'ab dan malik wa murarat ibn rabi da akwai malam akwai kuma wani sahabi sunan murarat ibn rabi wa hilal ibn umayyah radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda wa fihim nazala akan su ne Allah ya saukar da ayan wa ala salasati alladhina khulifu da kuma mutane uku nan waɗanda aka basu a baya khullifu wanda aka basu a baya ma'ana aka ki amsan tubas su sanda aka anshi na saura ko kuma alladina khalafu a wata riwaya wato wanda suka zauna suka ki fita yaki baya ga su za mu zo mu ji akwai wasu ma akwai Abu Lubaba ya daga cikin waɗanda basu fita ba kuma da yazo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki amsan uzurin shi shine ainihin wato yaje daura kan shi dinnan a jikin wani dirka a masallaci ya ce wallahi ba zai kwance kanshi daga nan ba sai dai ko ya mutu da yunwa ko kuma sai Allah ya yafe mishi dama kuma ya taba manzo Allah wani laifi shine lokacin da aka yakin Banu Qurayza shine da suka tambaye shi me za a yi mana shi ya musu ishara da cewa yanka za a yi muku manzo Allah bai ji dadin wannan isharar da ya musu ba haka sai manzo Allah ya rabu da shi har sai da Allah ya saukar da aya cewa wa akharina atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayya asa Allahu an tuba alaihi Allah ya ce da kuma wasu wanda suka yi sun yi itirafi sun yi confession zunubansu sun yadda sun yi zunubi sun cakuda aikin kirki da na banza Allah ya yafe musu sannan aka ji a gaya mushi ce wallahi ba zai kwance kanshi ba bai da kowa ya kwance shi ba sai an annabi ne ya kwance shi sai da manzo Allah ya kwance shi daga wannan ainihin dauri da yawa shi. sannan akwai kuma malai gashi malai yake cewa a ah, to zamu zo insha Allah zamu ji bayani game da wannan wa takhallafa aidan Abu Dharr wa abokai sama, sannan akwai sahabbai guda biyu har ila yau Abu Dharr al-Ghifari shi ya tsaya a baya amma shi abin da ya faru da matsalar shi kamar yadda daukacin malaman sira suka ruwaito kusa duk daban da muka ambata tarihu Zahabi al-Kamil al-Imam tabari a cikin tarihin sa ainihin Ibn Ibn Kathir a cikin Ibdaya wa Nihaya duk sun ambaci kissa shi cewa abun hawan shi ne ya samu matsala doki shi ne ya samu matsala ya tsaya har aka tafi aka bar shi da ya ga dokin zai bashi matsala kuma ya ki gyaruwa kawai sai ya ɗauki kayan shi ya ɗaura a baya ya kama hanya ya ta tafiya a ƙafa har sai da aka tsinkaye shi can aka ce ya manzo Allah ga wani tana tahowa ƙafa sai yake cewa kun aba zarre Allah ya sa Abu Zarre ne wannan fa idza huwa huwa <coughs> sai ku gashi Abu Zarre din ne manzo Allah ya mishi addu'a alheri yana cewa rahimallahu Abu Zarre ya ishu wahadahu wa yamutu wahadahu fa yadfanuhu almu'minuna haka ko yabo ya faru Abu Zarin bayan an samu dan ta burza haka aka zo aka ce ya koma Rabza ya zauna daga baya ya zo ya mutu a nan wajen babu kowa sai matar shi sai dan shi yace musu in na mutu ku sana alkafani ku aje na akan hanya Allah zai aiko mu'mini za su muna jana'iza sai ko ga Abdullahi dan Mas'ud a cikin tawaga za su je Umara suka zo aka ce musu suka ce wannan waye aka ce sahabin manzo Allah ne Abu Zarin suka yi ta kuka suka ce manzo Allah yayi gaskiya suka mishi ainihin wato janaza a wajen sai kuma Abu Khaisama radiyallahu anhuma lakinnahuma lahikahu bima ba'd shi kuma Abu Khaisama shi ma ya ja kafa <clears throat> da farko bai tafi ba sai daga baya har manzo Allah ya nisa wata rana sai ya shigo yana da wani gida da yake zuwa a cikin gidan gidan lambu ne kamar a ce penthouse ne yana da mata guda biyu a gidan daidai sai taron matan sun gama hada mishi liyafa kowace ta ci kwalliya ta gyara ɗaki ta dafa abinci ga ruwan sanyi ga kayan marmari sai tsaya kofa ya kalla ya kalla ya ce kai manzo Allah yana can a cikin rana cikin halin tafiya da wahala ni kuma ina nan tsakanin mata kyawawa cikin inuwa ga abinci ga ruwa mai sanyi ce wallahi ba zai yi ba yace na rantsi da Allah ba zan dandana wannan abincin ba sai na iska inda manzo Allah yake kawai shi kenan ya juya ya wuce shekaru kama hanya shi ma aka hango shi aka ce ya manzo Allah ga wannan ya tawo yace kun aba khaisama Allah ya sa abu khaisama ne suka tafi shi da wani sahabi mai suna Umairu dan Wahab suka kusa wani ya ce ma Umairu ka tsaya sai na isa tukuna ni ina da laifi in je in tuba sannan sai ka iso kai baka kowa laifi da kuma je ga manzo Allah da aka yi manzo Allah ya mishi addu'a hiri. kamar da ainihin wato al-Imam Tabari ya rawaito wannan kissa shi da al-Imam Zahabi a cikin tarihin Islam da sauran malamai wannan ma ce a karanta ainihin littafin <coughs> sira ta ibnu hisham a cikin mujallad na hudu shafi na 175 zuwa da tara da kuma al-qastanani fil mawahib al-ladunniya a mujallad na 1 shafi na 630 kaji gashi nan kuma karatu ya karatu mun taho muna jin labarin wannan kissa insha Allah kamar da muka ambata sa'annan mutane su je su karanta littafin Sahih Bukhari ko Muslim a cikin kitabul magazi kitabul sirwal magazi a cikin hadisin kissan tuban ainihin wato su a wannan sahabi ne suna Ka'ab dan Malik zamu yi magana akai can karshe idan an dawo daga yakin zamu je da abubuwa suka faru amma tunda ba za mu karanta hadisin ne gaba ɗayan shi ba zamu ɗauki zamu yi mishi ɗauraya ne mu takaita ma'anarsa cikin Hausa yana da kyau mutane su karanta dan ya zama an zo ana bayani ya zama kamar ana broshin musu abin da suka riga suka sani ne insha Allah za mu tsaya nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi Allah ka raba mu da riya da fasikanci ya Allah ka gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu na ainihin taban harshe da karancin sani Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Al-Albani Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya sa ya huta Allah ka shahada shahadarsa shi Abdullahi da Ummu Abdul Allah ka ɗauka darajar su a cikin alliyina wa shuhada'i wa salihin ya Allah ka rubuta dukkan abin da suka bari a baya na iyalai da dangi da zuriya da ɗalibai da karantawa Allah ka wuce yadda suke tsammani Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta mu ta Najeriya kawo mana zaman lafiya da alkhairi ka tabbatar da mu akan sunna da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ka ainihin tsirtar da mu a duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa